وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله أنه طوبى لعبد عرف قدر نفسه وعرف قدر غيره فالمصيبة والويل للإنسان إن جهل نفسه وجهل قدر نفسه أيها المسلمون نحن كمسلمين وكسكان شمال نيجيريا بخاصة ينبغي أن نعتبر وأن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف أن الله عز وجل قد من الله علينا بنعم كثيرة لا تؤد ولا تحصى فيجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن الله عز وجل آتانا وهو وهبنا كل شيء ولكن لنا كل شيء وليس لنا شيء لنا كل شيء وليس لنا شيء فيا ليت لنا نعتبر يا ليت لنا أن نعقل قبل فوات الأوان والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الدين الدين القيم لنا الإسلام لنا الشريعة الغراء لنا هذا الدين القيم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله مولانا ولا مولى لهم الله مولانا ولا مولى لهم فإن الله عز وجل إذا من الله عليك بهذا الدين فقد من الله عليك بكل شيء ثم إننا إذا نذرنا ماديا والله لنا أشياء كثيرة نعتمد عليها بعد الله عز وجل التي لا ينبغي لنا أن نخاف لا ينبغي لنا أن نكون خائفين في هذه الحياة يعلم الله أن هؤلاء اليهود يعرفون أن شمال نيجيريا أو أن نيجيريا كلها جمهورية نيجيريا دولة نيجيريا لها سكان مسلمون وكفار وقبائل يعني شعوب الذين يسكنون هذه البلاد اشتملت على قبائل اشتملت على مختلف الأديان فيها المسلمون والنصارى والمجوس الذين لا دين لهم لعلمهم بأن هؤلاء السكان لا يمكن أن تتألف قلوبهم لا يمكن أن تتألف قلوبهم لكن أزماءنا ورؤساءنا لا يعرفون هذا وإن عرفوا فهم يخادئون شمال نيجيريا سواء خرجوا منها أو لم يخرجوا منها فيجب علينا أن نعرف أن هؤلاء الجنوبيين يفعلون هذا الذي يفعلون من الجرأة لكي تنقسم البلاد ونحن والله على فرح وسرور بينما أزماؤنا ورؤساؤنا هم الذين يخافون لماذا يخافون ينظرون ماديا فقط ولعل إلى البنزين لكن لنا من النعم الله به عليه هم يعرفون بل هم أحوج الناس إلينا يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم فقد جربوا والآن إخواننا بدأوا يشعرون بالقلق بدأوا يشعرون بالخوف هؤلاء الكفار بدأوا يحرقون أموالهم وينتهكون أعراضهم لماذا؟ لأن في قلوبهم شيء والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن يمسسكم حس إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط لكن نحن الذين نكرمهم نحن الذين نهتم بهم وهم لا يهتمون بنا ولا يكرموننا والكريم إذا أكرمت الكريم تكرم وإذا أكرمت اللئيم تمرد فوالله يا إخوان دعوة إلى رؤسائنا وزعمائنا على أن يعتذروا ويعرفوا أن لنا كل شيء ولا يخافون من هؤلاء الكفار لا ينبغي أن يخافوا بل نحن الذين ينبغي أن نتجرى عليهم وأن نتكبر عليهم لماذا؟ لأن كما قلت لنا كل شيء وفوق ذلك لنا الله تبارك وتعالى لنا القرآن لنا الشريعة لنا الإيمان لنا التوكل لنا الإيمان بالقضاء والقدر والله عز وجل معنا وإذا كان الله معك فلا تخف ولا تقلق بل نم مستريحا والله لا يصيبك شيء فإن الله عز وجل ما إيا خاصة سبحانه وتعالى فينبغي أن نتقي الله وأن نكون مع الله تبارك وتعالى ومن كان الله معه كان على حفظ من الله وعلى إناية من الله تبارك وتعالى هذه والله رسالة أريد أن Nan kula ha ila zo amma ina warwasa ina kai ya arifo kadar an kusuhi a kula kauli ha ba wa shirin lahari wa rasul wa nisa irin musulmi na min kulli zambin wa khati'a ala fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim bayan godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'yan uwa masu albarka ina yi mana wasiya da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wallahi jin tsoron Allah shine dukkanin mafitan daga dukkanin matsalar da ɗan adam yake ciki sawa'un matsala zafiya farjiya wadda ta shafe ka ne kai kadai ko wadda ta shafa al'umma gaba ɗaya saboda Allah ya ce duk wanda ya ji tsoronsa Allah zai sa masa mafita faman ya taƙi Allah ya ji Allah mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri waɗannan ayoyi muna karanta su tun kana kanana kake karanta su a islamiyya a makaranta Allah amma kamar ko da yaushe in kana karanta su kamar yau ta sauka tabbatawa da aikatawa aikace su ne zai sa ka ga waƙi'in abin a aikace wallahi duk inda ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka mafita domin Allah shi yake da rayuwa, shi yake kuma da sarrafa komai komai kuma a hannunsa yake wa huwa yujiru wa la yujaru alai kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu komai da kake gani musamman mu musulmi kuma musamman mazauna wannan yanki na arewacin najeriya lakin babbar musifa shine in mutum bai san kansa ba ya kuma jahilci kansa to kana wato sai ranto wani nasa ma ko kuma in bai san wani ma ba to babu mamaki mutumin da bai san kansa ma babu mamaki bane in ya jahilci wani babu wata baiwa wallahi da Allah zai mana Allah ne mana baiwa a karan farko da wannan addini na musulunci mu ne mafi yawan musulmi da muke zaune a wannan yanki na arewacin Najeriya ka san duk wata baiwa to Allah ya sanar da kai kansa ya sanar da kai addininsa ya sanar da kai dalilin zuwanka duniya ba tare da kuɗi ka bayar ko wani sukuci ka zai wa Allah ba Allah ne ya ga dama ya sanya iyayenmu da kakanninmu musulmai ne wannan wace ba babba sannan ya yi mana arziki arziki mai tarin yawa wanda wallahi azim ko babu mai mai to wai mamani ba na sha addu'a ma Allah ya sa ya zuke ba wallahi tallahi na fi so ya zuke in ya so mu ga za mu rayu ko ba za mu rayu ba akwai kasashen da ba su da mai makuta-kuta kuma suna rayuwa amerikan kanta ba ta da mai suna rayuwa sun mafi jin daɗi misira akwai mai ne kuma suna rayuwa muna da abubuwan da da a muna da hankali muna da haɗin kai muna da kula muna da shugabanni muna da biyayya muna da sanin juna wallahi su suke da bukatanmu kuma ya sa junana su suke da bukatanmu kuma ko yanzu 'yan uwanmu da ke arewa ko da suke zaune a kudu suna cewa a dakata da shigo da kaya a daina kai kaya kudu a dakata saboda sun san cewa mu muke da abubuwan da za su bukace mu wannan man gyaɗa a gurin mu suke samu muna da kayan miyan nan mu muke noma shi muna da guraren noma wanda ba su da shi muna da nama kasan arne da nama babu magana kai ne za ka yi sati-sati biyu baka su nama ba amma shi ba zai iya ba ba zai iya ba to wallahi in muka rike dabbobi kawai wallahi tallahi ba za su rayu ba sannan fatin dabbobin nan nan shafaɗa da na awaki da na manyan dabbobi idan da arewa za ta riƙe shi za ta rayu da shi akwai ƙasashen da suke da bukatar su muka saki abin muka bar wasu tsiraru ƙwarori suke musu farashi yadda suka ga dama 300-400 duk girman fata wanda in gwamnati ta ce ta zo zan sai kowace fata a naira 2000 idan talaka ya kawo musu 2000 wallahi sai ta fi ba ninkin ba ninkin da za ka rike najeriya gaba ɗaya ba wai arewa fatu amma muka bar wasu tsiraru kawai suke zuwa suke iban fatun nan tun tana da daraja suka gano ba mu san kimanci ba lokacin har idin sallah zai zo babban sallah su mai da ita naira 300 400 duk girmanta a sai sun yanke mata farashi saboda ba ruwan gwamnati da ita ba wai ka zo maganar noma ba tukuna waɗannan abubuwa wai amma abin banza wai abin da ake sa wai kare yana jan menene nama na jan kare wai ka ga kayan mu za a iba a tafi da shi kudu a je a yi wa mana na gwangwani ko a yi wa mana na sace saka mana wai musaya saboda lalacewa kayan miya mu da muke noma sau da aka idan manyanmu suka yi kamfanin nakan anan tumatir kawai kasashen larabawa ba larabe ba zai iya rayuwa ba babu salata sai da tumatir sai da kabebi sai da kaza sai da kaza wanda kullum zai ci da safe da rana da dare ba zai iya rayuwa a kan ma'ida sai barin abincinsa ba wallahi sai da salata sai ya yanyanka wannan kayayyakin ganye wanda muke renawa a ka je ka same shi a 200-300 to shi san za a rika kai masa yana saya 2,000-3,000 saya zai kuma sai ya sai ya ci zai sau da ya riga ya saba da kuma ya san muhimmancinsa to Allah ya ba mu komai ya ba mu duk abin da za mu iya rayuwa kafin a san wani za a san wani fetur kuma abin da ya sa bi suke waɗannan abubuwa kowa ya gamsu ya yadda suna da wani abu a ransu suna da wani abu a ransu abin da ke ransu shine so suke a raba najeriya ɗin mu kuma mun fi farin ciki ta fi nono fari na rantse da allah mu mun daɗe da bai manyan mu shawara a raba najeriya mu dama ba abokanmu ba ne addininmu ba ɗaya ba ƙabilinmu ba ɗaya ba da su arna ne suka haɗa mu don sun san dama wannan rigima za ta faru wallahi da za a raba na rantse da allah sai sun buƙaci mu mai ko ko daga nijar za ya iya sayi mai wanda za yi amfani da shi ai nijar sun fi zama yan uwan mu da tsoron ne manyan mu suke bi har su rika mana barazana su suke so a raba ƙasa ma'ana saboda su ne mana hasadar kullum ɗan shugabancin da Allah ke ba mu wanda ba ma ɗaukarsa da muhimmanci ba mai wa al'ummar ma'aiki ba ma samun musu ababen yi wannan shugabancin da Allah ke ba wa musulmi daga Muhammadu sai Ibrahim sai kaza shi ne yake ba sa haushi waye shugaban kasa ibrahim babangida waye shugaban kasa muhammadu buhari waye shugaban kasa abdulsalam duk shi yake ba sa haushi musulmi musulmi dan me sai musulmi wannan fa duk bai sai da Allah yake mana ba mu sani ba amma manyan namu ko suna hankalta ko suna sanin haka suna nema mana mafita cewa ko an raba kasar su je kuma yan muna da mai duk wannan musifin da aka kawo mana na kashe-kashe wallahi ana zargin duk saboda mani don kar a samu tono shi kada hankalinmu ya kwanta a yi ta ana kashe bayan Allah bai gairi masabab ba yaro ba babba ba masallaci ba tuta a zuku a kashe mutane me yasa ake ba wanda isai ba ka labari biyu kan mithlu kaje me yasa ake kisan wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba shi ma mai kisan fa wallahi bai sani ba me yasa kake kisan shi ma dai kawai an turo shi an wanke masa kwakwalwa ne bai sani ba an ziga shi da wani tunani yana kashe yan uwansa yana kashe danginsa kuma kullum ne ko ajiya kaji a zamfara a katsina an ji an kashe mutum 25 wannan labarin rediyo ne kuma ba yaro ba ba kan mai uwa jawabi sai ka ce wai ma za yi wa dubina mai ake nufi game da mu kuma tun farko su waɗanda suke so su yi zanga-zangan na arewan wannan ita ce manufarsu tare da cewa ba muna goyon bayan zanga-zanga ba kowace iri kuma mun faɗa cewa ba za ta zama mai warware ainihin dukkan matsala ba yin zanga-zangan ba shine mafita ba to amma sai suka yi amfani da wannan ko suke so su yi amfani da wannan cewa dangane da maganar ainihin wato sas ɗin nan to yanzu ba end sas suke ta ba end buhari kawai haka suke faɗa a kudu kawai a kawo ƙarshen buhari buhari ma shi ne sas ɗin yan da buhari haka suke faɗa ɗazuma ne ya kira daga ore wallahi ya ce suna ta ƙune-ƙune yanzu ɗan sanda bai isa yawo da kayan ɗan sanda ba da uniform ba yanzu za a babbace shi wallahi a lagos sai a babbace shi yanzu a ƙoye yanzu bai isa sa kaya ba to da mutanenmu ne suke wannan ba don baiwar musulunci mu mun hana mutanenmu mun ce wannan ba addini ba ne ko ba musulunci ba ne wallahi da su suke da ta nema amerika ta yi magana ta ce ana kashe mutane a najeriya da tuni su yanzu babbace 'yan sanda ma ke yi da wuta da fetur kuma me dalili an ce an soke sa amma ko yanzu 'yan da buhari buhari ne ba su so shi buhari kaga sai ya hankali sai gano cewa to suwaye masoyansa ne kuma suwaye suke son sa suwaye suka zabe shi abin da ya kamata kenan manyan mu su gane naka naka ne dole ne ku sama kanku mafita watan wata rana fa dole ka sanar wallahi sai an raba ta kuma dole ne su rika daukar shawara yanzu da safe ne yanzu ya zo ya shiga mitin da su sanjo da dattijo wai gudu lauma ya zama dattijo shi ma yanzu an shiga mitin da shi dan girman Allah wannan ba lalacewa ba ce lalacewa ce babu wani abu wanda ba da duk galiban da munafurcin su ake komai ta karkashin kasa ko ba san buharin suke ba wallahi ba san su suke ba ba sa kaunarsa to abin da muke so shine mu da muke son sa muke kaunarsa muka mutu muka gurgunta saboda shi wallahi tallahi ya kamata manyan musu kula waɗannan arnan Allah ya ce ba za su taba son ku ba aya ce ta qur'ani ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu san min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون karku ya ta kurike su abokan shawara inji ubangiji shi wanda ya halitta mu ya ba mu wannan addinin ya fi mu sanin kanmu shine yake fada ya ku masu imani kar ku yadda ku rike su bai tsana abokan shawara sakatarorinku masu ba su sirri wallahi kar ku hada babu abin da za su tsina na muku Allah ya ce illa lalacewa da shirme kawai kuma duk abin da zai jefa ku wahala shi suke so waddu ma nitin. abin da zai takura ku abin da zai wahalce ku shi suke so in ji ubangiji domin daga bakinsu Ƙararren Allah ya ce ƙiyayya ta bayyana daga baki to abin ke cikin zuciya Allah ya ce shi ya fi girma wa ma doro, kuma asibar mun dai bayyana muku ayoyi in kuna da hankali ba sai mun fito mun ce muku kaza ba kadi bayyana ya ce in kuntum ƙilon ha an antum na tuhibbunahum sai ga shi ku nan, ku kuke son su ku kuke ƙaunarsu su ku kuke bejansu wala yuhibbunakum su kuma wallahi ba san ku ke ba wato mai nuna bil kulli ko kun yi imani da ƙur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya amma idan sun haɗu za su ta ɗaya ne din Najeriya ce wai za laquhum qalu amina? wai za khalau addu alaikum al'anamina min al in suka koma gefe cizon yatsa suke yi wa'annan 'yan arewa wa'annan hausawan don me marasa hankali marasa ilimi kullum su ne a sama wallahi cizon ya tsaye min al Allah ya ce qul mutu bi kun sai dai ku mutu da bakin cikinku to dan Allah in ba mai hankali ba ya ce za mu hankali na taɓa faɗin tarihin Najeriya tun daga farkon mulkin da aka ba ta MC har zuwa kan shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Buhari musulmi ne galiban suka rike kasar nan su suka fi a kan mulki to ya kamata su hankalta mu ba yaki muke da takwabi ba ba yaki muke da bindiga ba amma dai ya kamata a nutsu a ce wai yi yasa arewa waɗannan abubuwa suke faruwa me yasa mu ne ya kamata yanzu mu fito ma mu yi zanga-zanga da ƙone-ƙone inda ya halatta saboda kashe mu da ake yi da yunwa da talauci duk ta tsari a cikin mu amma muka ce ba za a yi ba kuma bai halatta a yi ba a addinance da hankalce ba zai warware matsala ba abinda muke cewa su zauna lalle a gano mai matsala to amma yanzu ba laifi ba ne don ya zauna da tsofaffin shugabannin ƙasa amma dai su ba su san matsala arewa ko da sun sani wani abin sun fice kunnota momin fuso shugaban kasa ya zauna da shugabannin arewa da manyan arewa da wanda suka san matsalolin arewa da wanda harkar tsaron suke hannunsu shin wai me yasa haka take faruwa a arewa shin me yasa da aka ba ku makamai ba ku aikin ku wanda duk ba zai aikin sa bai waje shekara biyar yanzu da fara wannan mulki yanzu ana magana saura uku to kaga hangowa suka yi nan gaba fa kamar mulkin ba zai dawo hannunsu ba ba zai dawo hannun Yarabawa ba ba zai dawo hannun inyamurai ba suke ganin kamar ba zai dawo ba Shi ne suke ta wannan abin su ɓata tsarin demokuraɗiyar shekara ukun ta ƙare a tafi da rigima kuma waka suka fita abin nan su ɗin ne dai suka mura komai an yi musu an yi musu hanyoyi an musu jirgin ƙasa an musu menene amma duk da haka suna ganin ba a yi musu ba sau da haka wallahi muna da komai da ubangiji ya mana sannan kuma sama da komai muna da allah lana maulan wala maula lahum muna da Allah su kuma ba su da maula zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah yace muna da maula muna da ainihin majibunci shine Allah wanda yake jibuntar rayuwa qul inna waliyya allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin saboda haka mu zama mutanen kirki mu zama na Allah mu zama na kusa da Allah babu abin da Allah ba zai mana ba babu abin da ba zai kara mana ba manyan mu galiban da suke da arziki duk kamfanin nukansu a kudu yake yana kudu dukiyarsu tana kudu suna ta konawa suna lalatawa saboda bakin cikin hasada ba wani abu ba bakin cikin hasada kuma dama Allah ya riga ya faɗa ba za su daina ba to so da haka manyan ya kamata su yi hankali su zo nan ko menene in ma babu wuta a samar da wuta mai kamfanin nuka a nan ya zanto duk abin da ya kamata a yi kuma inda yadda za a yi lalle a buɗe mana bodan nan mutanen su samu aiki a rika shigo da abubuwa arziki yawaita a yankunan amma bai kamata kullum muna cikin wannan matsin da takurar kuma a ta takura mu ba kuma ga shi tsaron ya samu ba idan dan tsaro ake yi lalle lalle ya kamata manyan mu dan Allah su gane cewa lalle wato wannan yanki nasu akwai baiwa a ciki kuma akwai komai da ubangiji ya ba su sau da aka su tsaya jiya sun yi mitin su gwamnonin arewa a kaduna yau kuma shugaban kasa yana yi da wasu daga cikin tsofaffin shugabannin kasa a kan dai wai mu yi matsalar da take janyi waɗannan matsaloli sannan mu yi matsalar ainihin tsaro ɗinnan ina aka sa gaba to ba a ce an makara ba amma dai ya kamata a kula a san kuma da wa za a rufe kofa da wa za a zauna su waye suke tuto mana waɗannan abubuwan ta ƙarƙashin ƙasa wallahi wajibi ne mai hankali wajibi ne mai nutso ba kuna wakiltar mu bane kadai dan aljihunku dan abin da za ku ci abin da za ku sha ko ne dai in kuka gama mulkin cikin mu za ku dawo gurin mu za ku dawo in kuka je gurin su ma dai ba mutuncin ku suke gani ba saboda haka nan Kano nan kaduna nan katsina nan sokoto nan ya kamata dai ku zo ku samu gurin zama ko kun gama mulki da da aka yan uwa wajibi ne mu kuma rike allah da gaske kamar da na karanta waɗancan ayoyi a farko cewa duk wanda ya rike allah allah yana tare da shi tarayya ta ubangiji ita ce taimakon allah da goyon bayan allah a tare da kai ba zai taba kwaye maka baya ba duk matsi duk tsanani duk wahala in kana tare da Allah sai ka samu sauki domin shine mai saukin a hannu shine mai komai a hannunsa kuma duk abin da kake gani na waɗansu sun samu kaza sun samu kaza duwa na kare da ka la ya gurran naka labi na kafaru fil bilad mata'un sun thumma ma'awahum an nas wa isar masir ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan. kuma abu ne kawai ya na zahiran min hayatun duniya wahum anil akhirati hum gafilun duniyar kawai Allah ya ba su a zahiri amma nutsuwa da kwanciyar hankali tana hannun Allah wanda ji ya rike Allah madaukakin sarki babu abin da Allah ba zai masa ba so da haka mu rike Allah mu rike addinin mu mai masa gata da matsayin da Allah ya bamu kar mu tsaya iya kawai tunanin mu duniya duk inda ka tsinci kanka a wani makami a wani matsayi tun daga kansila zuwa har shugaban kasan ka yi tunani cewa me na yi wa Allah me na yi wa manzan Allah salama me na taimaki addinin Allah da al'ummata da shi in ba haka ba mutum zai zo ya gama kuma ya koma gefe ko ya koma ga Allah kuma Allah ya masa tambaya da ba zai iya amsawa ba sannan yan uwanka ma da ka da yan baya da tarihi baka ba su abin ambato mai kyau ba kana so a baka ainihin lisanin sirikin fil asirin a rika yabanka ko bayan mutuwa shi ne yi mana kaza shi ne yi mana kaza shi ya samar mana kaza shi ya taimaki al'ummarmu shi ya samar musu da kaza wannan wajibi ne duk wanda ya samu dama ya yi saboda su ma suka samu dama suna yi suna yi wa al'ummarsu suna yi wa addininsu wani a fili wani a ɓoye da sauransu to babu dalilin da zai sa mu manyanmu ba za su yi mana ba sau da haka uwa waɗannan abubuwa da suke faruwa mu ci gaba kuma da addu'a kuma alhamdulillah mun yaba wa al'ummar mu mun yaba wa ainihin wato 'yan arewa mun kuma yaba wa duk masu kishin arewa da suka ga abin ya fara haka sai suka tsuke suka ce to su ba su maga ta wani zanga-zanga ba dama su ga manufarsu me yake faruwa a arewa me yasa ake kashe-kashe me yasa zan to kuma abin ya canja salo sau da haka sai suka janye jikinsu su kuma yanzu babu dalili sun ci gaba da kone-kone suna ainihin kashe polis suna kone polis station suna kaza suna kaza kaga da wani abu kenan a cikin zuciyar kuma suna so a kawo karshen buhari ba end sas ba end buhari karshen buhari a kawo karshensa so da aka yan uwa a gane cewa yan arewa musamman musulmi allah ba sa son fitina kuma ba su yadda da fitina ba ba su goyi bayanta ba kuma ba sa so a yi ta kuma kullum malaman abin da suke faɗa kenan kada wanda ya shiga zanga-zanga kada wanda ya goyi bayan mace ko namiji kar wanda ya je yayi kar wanda ya je sa kansa amma in suna da hankali sun san masu son zaman lafiya sun san masu son kwanciyar hankali to abin da zamu yi cewa kawai na karshe lalle watan shawara duk abin da ake kaiwa ku a dakatar da shi ba nama ba kayan miya duk a dakatar da shi wallahi sai sun tuba sun daina haka manzan Allah ya yi wa mutanen su ma mata bin Usar da ainihin wato manzala sallama aka matsa masa wato su mama yayi musu yayi wa maka yace a daina kai wa maka komai saboda daga san ake ka mata abinci sai da aka zo aka roki manzan Allah afwa dan Allah manzan Allah ka yi haƙuri ka tuna mutunci da abin da ya ce to lalle a kai musu saboda haka wallahi da za mu dakatar da komai a daina kai musu na wata ɗaya kawai yanzu ba sun daina kamuna suminti ka jana magana suminti wajen dubu biyar yanzu suminti dubu hudu dubu hudu da ɗari biyar me yasa saboda mutanen mu a can suke da buwan da dangwatan duk daga sashe kamuna da zai sa ba za a zo nan ai ba to muna sayan suminti yanzu dubu biyar wallahi mu ma sai sun sayi kayan miya dinnan da kake saya naira talatin wallahi sun sayi shi dubu biyar sai dai fitattun ganye kawai so da aka a dakatar da komai mu sai sun daina wannan kone-konen da daina kona dukiyar al'ummar fangiji Allah ya kiyaye Allah kuma ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya karo mana tunani da basira Allah ya zaunar da kasar mu lafiya waɗanda duk suke son tashin hankali Allah ya tsaya iyakansu ubangiji Allah ka tsare al'ummar mu bace daya Allah ka tsare mutuncin mu da addinin mu da ainihin wato guraren sana'ar mu da kasuwannin mu da al'ummarmu baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa qumu ila salatikum yarhamukum